بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Daɗin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala makadaici mai rinjaye wanda cikin amincewarsa ga shi mun haɗu cikin wannan masallaci don tauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau yana da kwanaki goma daidai cikin amincewar allah hmm. sannan wannan shi ne mu na tara shekarun hijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas muna cikin suratul an'am inda muka tsaya akan aya ta dari da ishirin da ɗaya za mu tashi akan aya ta dari da ishirin da biyu insha Allah Allah bai girma da ɗaukaka ya ce أو من كان ميتا فأحييناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون الله يجي أو من كان ميتا yanzu mutumin da ya zama matacce baya ina muka raya shi waje alna da nura muka sanya masa haske yamshi bihi bin nasi yana tafiya cikin mutane da wannan haske kamar masalin bin zulmati zai yi daidai kamar wanda misalinsa yana nan cikin duhu laisa bi kharijin minha kuma ba ya da lokacin fita daga cikin wannan duhu to kazalika kamar haka ne fa zuyina lil kafirina ma kanu ya'maluna aka kawata wa kafirai abinda suka zama suna aikatawa duk kowane kafiri yana cikin duhu ne mumini shine ke tafiya cikin haske musulmi shine ke tafiya cikin haske hasken shine ayoyin alkur'ani shine addinin musulunci domin shi duk abin da zai yi ƙur'ani sai ya haska masa sai ce ga yadda za ka yi kar ka bi haramun ne ba kyau kar ka bi haramun ne har ne kuma cikin duhu yake yawo kawai dudun dudun dudun dudun ko ina takawa zai yi shi baya da inda za a ce masa ɗaya haram ɗaya Ba baya da wannan hasken to wannan ayoyi suka ce akwai umarun mulkaba da kafin ya musulunta yana nan cikin kafirai har ma yana daga cikin masu tsanantawa kwarai ga duk mutumin da ya musulunta to sai Allah ya musuluntar da shi ya fahimtar da shi addini ya shiga musulunci sauran suka riga ka amma ko Allah ya bata hankalinsa yanzu yanda yake da kokari wajen kare al'ada yanda yake kare yanzu shine kuma yau aka je ya lalace shine ya ce awa man kana maitan hmm. yanzu mutumin da da matacce ne fa na muka raya shi ja'alna lahu nuran muka sanya masa haske mishi bihi bin nas yana tafiya da wannan haske a cikin mutane kamar masalu bin zulmati zai daidai da wanda ya tsaya cikin duhu kawai laysa bi kharijin minha kuma ba zai fita ba baya da ranar fita to kazalika zuyina lil kafirin haka aka kawata wa dukkan wani kafiri ma kanu abin da suka kasance suna aikatawa su suna nan su wai ba za su bar al'adar iyayensu da kakanni ba suna cikin duhun kabu suna cikin duhu irin na al'adar dada shi kuma Allah ya fahimtar da shi to wannan aya bata kadaita akan su Umar Khattabi kawai ba ko bata tsaya akan su wa'annan Abu Jahal ba Abu bin Hisham kenan shine wato wanda aka kwatanta shi kamar mutumin da yake cikin duhu kawai baya fita abu jihar don shi kaga bai taba tuna musulunci ba kuma bai shiga ba hmm? shi kuma da da farko bai tuna zai musulunta ba kuma Allah ya taimake shi ya musulunta umarun musulunta ba wai kan su su biyu kawai ayar ta tsaya ba a ana lura da lafazin ayar tun daga wannan lokacin dukkan wani mumini yana tafiya ne da hasken alkur'ani da hasken musulunci duk wani kafiri kuma yana cikin duhu ne na kafirci da duhu irin na al'adar iyaye da kakanni Allah ya kare shi yasa a annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha khalaqa khalqahu Allah ya halicci halittunsa fi zulmati cikin duhu sun marasha alaihim min nuri sai ya ɗan yayyabo haskensa cikin su faman ko zalika zo duk wanda wannan hasken ya ɗan taba shi ita da sai ya shirya wa man asabahu wanda hasken ya kuskure kuma dalla sai ta tafiya cikin fata kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine wani majibinci masoyi wanda yake da al'amari na dukkan wani muni shi Allah ke yukhrijuhum min nuna gulmati shi yasa yake kusar da su daga duhu na kafirci duhu na munafurci duhu na fasikanci dukkai shi sa ka ce zulmati. dukkan suna da yawa ila nuri zuwa ga haske shi kuma guda daya ne haske ne wanda yake na musulunci hasken imani kenan wallazina kafaru su kuma kafirai awliya'uhum masoyansu majibintansu waɗanda suke jibinta al'amarinsu a ƙwago su ne ɗawaƙe shugabanninsu waɗanda suke kafa musu doka a madadin Allah sai su bar na Allah su bi na su shugabanni to su yukhrijunahum minan nuri ila zulmat sai su rika fitar da su daga hasken musulunci suna jefa su cikin duhun kafir Allah ce ulaika ashabun nari waɗannan ba su ne ‘yan wuta, hum fiha su a cikin wutar na masu dawwama ne. don duk mutumin da ya rayu da kafurci ya mutu da kafurci shi dan wuta ne na har abada shi ba zai fita ba musulmi ne wanda za ka samu an sa shi a wuta an fitar wata ran amma har ne in an sa shi baya fita shi in ya shiga ya shiga kenan amma musulmi yakan fita in dai ba laifinsa shirka ne ba in kuma laifinsa shirka ne to shi ma ya zama kafirin kenan don ita shirka dama kafurci to amma in ba shirka ba ne to shi mutumin din zai fita wata rana in musulmi ne a kai shi aljanna amma wanda ya mutu kafiri mushriki shi in ya shiga har abada ba zai sake fita ba Allah ya kare to shi yasa anan yace su a shi Allah subhanahu Ta'ala, ya halitta halittu sai ya aje su cikin duhu sai dan yarko yayin haske duk wanda hasken ya dan taba shi to sai ka same shi ya shirya duk wanda kuma ya kuskure hasken ya kauce wa hasken bai yarda hasken ya taba shi ba shi zai ta tafiya ne cikin duhu kawo kaddara da aka hali soma ka watso mana sai aka jare mu kawai ba qur'ani ba manzo ba cikin duhu ba ne to amma sai Allah ya watso haskensa shine qur'ani ya turo manzon sai rika yayyafa Kur'ani. wani in ya gana yayyabawa sai ya tare a yayyafa mishi kada shi sai ya samu kuriya wani kuma kaucewa yake baya so ya je inda yayyabin kar ya taba shi to shi kuma zai ta tafiya cikin kafur cikin duhu zai ta tafiya ba zai samu wannan hasken ba shine Allah waliyul ladina amanu Allah shine masoyi majibincin masu imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur yana budda su daga duhun kafirci zuwa ga hasken imani wallazina kafaru su kuma kafirai awliya'uhum at-taghut su kuma masoyansu majinta al'amarinsu tawagi shugabanninsu waɗanda suke jagorantar su akan al'ada su kuma yukhrijuna suna fujjo su ne minan nuri daga haske ila zulmati zuwa ga kafirci sai su fujjo su daga haske na imani haske na kafirci in sun ga kamar zaka gane sai su koko ka kawai su maida ka cikin kafur ka koma zuwa kenan Allah ya tsare mu don haka duk mutumin da yake nesa nesa da alqur'ani to zai yi wahala ya samu shiriya duk mutumin da yake nesa nesa da manzon Allah to zai wahala ya mutu da imani domin ba a samun cikakken imani sai ana tamfara da littafin Allah ana tamfaruwa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai abun haushi ne ma kai da baka rayu da manzon Allah ba sannan kuma baka son A asarar ta yi yawa yanzu haushi muke ta ji wani lokaci ce ka ina ma da muna nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan yake muyi muyi ya hana mu mu bari to ai ga maganganun da ya wanda ya ba sahabbai din yace su yi su rubuta sun ajiye mana ku bari ga gashi nan wanda ya yi yanzu ma in ka bi kamar ka bi shi sanda yake nan yanzu in ka karyata kuma inda ka same shi ma karyata shi za ka yi ba wani bambanci duk mutumin da ka gabai son sunna a yanzu to inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya zo yanzu bai son in ka ga ya kiya bi hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu to inda manzon Allah zai zo ma ba zai bi shi ba duka ɗaya ne kamar mutumin da zai ce maka shi yana son Allah amma ba zai bi dokar da take cikin Qur'ani ba to a inda Allah zai fito ma ya tafi ba zai bi shi ba in dai baka bi Qur'ani ba to ba za ka bi Allah ba in baka bi hadisi ba ba za ka bi ainihin manzo Allah ba don hadisi magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani magana ce ta Allah wayannan abubuwa guda biyu ba sune la ilaha illallah qur'ani kenan muhammadur rasulullah shine sunna hadisi in ka raba su dai ka tabe in baka hada su ba to baka da musulunci in kuma ka watsar da su ka watsar da addini in ka watsar da ɗaya ka watsar da musulunci su ne suka haɗu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duk mutumin da ya kauce muku to kenan ya kama hanyar shaytan afa man yamshi mukibban ala wajhi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim yanzu mutumin da yake tafiya a kife ala wajhi akan fuskarsa shi ya fi shiriya amman yamshi sawiyan ko mutumin da yake tafiya tsaye daidai ala sirati mustaqim akan hanya madaidaiciya wane ne yafi eh? wannan an kifa goshinsa a ƙasa ana ta ja hanjinsa yana cirzar ƙasa ana ta jansa sai inda aka yi wannan kuma a miƙe yana kallon hanya yana bin ta totar waye shirya eh? to duk mutumin da ba bai bi al mustaqima ba ba addinin musulunci yake bi ba karkashin karantarwa qur'ani da hadisi to wallahi shugabannin al'ada ne suke bin sa sun kifa hancin ka kawai sun hana ka ka gane addini suna ta janka aba man yamshi mukibban ala wajhihi yanzu mutumin da yake tafiya kife akan fuska a hada shine shiryayye am ko a amman man yamshi sawiyan wanda yake tafiya ke. ala siratil mustaqim hmm. akan hanya wacce take madaidaiciya yanzu mutumin da yake cikin kafirci shine mutum ko wanda yake tafiya cikin musulunci shine amsa mutumin da yake tafiya akan ainihin karantarwa qur'ani shine yafi ko mai tafiya akan dokokin bayin Allah maimakon na Allah mutumin da yake tafiya a kan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine daidai ko mai tafiya a kan bidiyoyi kage al'adu Na ga dole wanda yake tafiya kan al'ada ita yake kawai yana bin al'ada iyaye da kakanni bal biyu ma alfaina alaika Shi shine illa iya Allah ya kare shi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake tausayin bayinsa yake saukar da ayoyinsa ta hanyar manzanninsa don su samo mutane da irin wayannan dubban zuwa ga haske na imani zuwa ga haske na addinin musulunci zuwa ga haske na littattafan Allah shi yasa yake masalul fariƙai ne kal a amawal asami misalin jama'an nan guda biyu ba kamar misalin a'ama wal wannan a'ama ne makaho ne asam kurma ne wal basir wasani wannan kuma yana ji yana gani waye ne ya ji wannan shi gashi makaho gashi kurma wannan kuma yana ji yana gani sun haɗu to shi ne misalin majama'a ne jama'ar da take rike da kitabu wa sunna suke aiki da qur'ani suke bin umurnin karantarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to su suna tafiya ne akan as-sam'u wal basar suna ji suna gani to amma mutumin da yake kibe yana tafiya ba da umurnin qur'ani ba ba da umurnin sunna ba shi kurma ne sannan makaho yanzu makaho yaushe zai gane tazara kuma in ka ce masa ma gaban ka dama bai gani shi ya doki rami kana ta makawo rami rami zai yi to bai da kulli bayan bai gani to annabi Allah subhanahu wa ta'ala yake kai ne kal a'ma wal asami wal basir wal sami hal yastawiyani masala yanzu wannan misalin zai daidai afala ta tazakkaruna to ba za ku wa'azantu ba in dai haka ne ba za ku shiga taitayin ku ba in haka ne in dai har kun san ba dai bane to ya kamata a shiga taitayi Allah ya ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala al-zulmat wala nur wala dhill wala harur وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع ما في القبور إن أنت إلا نبي wannan ayoyi ne da suke karantar da mu lalle ilalla qur'ani shine abun bin musulunci shine abun rikon manzon Allah shine abun koyin in ba haka ba za mu zama daidai da wannan mugu misali maimakon kyakkyawan misalin ta Allah ya tsare ne. a Allah ce wa ma ya al'ama wal basir babu yadda za a yi makafu yi daidai da mai gani shi wannan idonsa biyu ba mai masa jagora wannan kuma makaho ne sai an ja shi an kai shi bai san inda za shi ba mutumin da baya aiki da hasken ƙur'ani baya aiki da hasken sunna shi yana nan makawo kawai sai an tebi bi nan sai ya bi fada nan sai ya fada in ma ya hadu da mugu sai ya ce bi nan sai ya bi ya fada to yanzu hakan ya ji ko mutum ya zama yana da basira to ba a yin daidai wala zulmatu wala nur duhu yanzu zai daidai da haske duhu da haske suna daidai to duhu kafirci ne haske kuma imani ne haske shi ne musulunci babu yanda za a yi kafirci da musulunci su zama daidai babu yanda za a yi a ce al'ada da sunna su yi daidai shirka da tauhidi su yi daidai bid'a da sunna su yi daidai ba su yi shirka duhu ne tauhidi haske ne sunna haske ne bid'a duhu ne al'ada duhu ne shari'a ta dokokin qur'ani haske ne to duk wanda ka kaucewa cikin waɗannan ka kama kishiyoyin to ka zama ɗan sam Allah ya kare don haka babu yadda za a ce duhu da haske sun yi daidai kamar yadda makaho da mai gani ba sa yin daidai Yake wala zillu wala haru wannan zafin rana kal nan kuma inuwa lit ina ya fi rana kal ga shi nan kika zauna cikin rairayi sahara nan kuma ga inuwa lip lip lip lip gefe da ɗanya ciyawa ga ruwa gefe wurin esin wannan tafsin yana tasowa ina za ka fi zaben ka ko ka zauna cikin wancan sahara mai zafi kal ko cikin wannan inuwa mai sanyi karai to baya yi daidai dama zillu wal inuwa da zafi ba su yin daidai don haka inuwa shi ne ainihin wato dokoki na ayoyin alkur'ani rana zafi kuma shi ne kalmomin miyagu na kabuci addinin musulunci shi ne inuwa in ka huta waje kuma ka shiga zaki Allah ya kare don haka ba su yin daidai wa ma yastawi al-ahya wal al amwat babu yanda za a yi rayayyu su daidai da matattu ko za su yi daidai yanzu idan mutum yana kwance yana bacci akwai mai maka kuka an san bacci yake amma in aka jijjiga aka ji bai numfashi ba sai a yi kuka ya mutu daga nan kuma yanzu ba zai sake kwana a cikin gidan ba ko kwana ɗaya ko biyu ba sai waje zuwa za ya gunne me rai ba son sa ake yi to babu yadda za a yi mai rai ya yi daidai da matacce mai rai shine mumini matacce shine kajiri mai rai shine mai basira a cikin addininsa matacce shine jahili wanda bai san komai ba a cikin addini Allah ya kare don haka yana da kyau mutum ya yi ƙoƙarin tamfara da addininsa ya kuma san me yake yi a cikin addini, domin jahilin mutum a cikin addini yana daidai da matacce babu abin da ka yake karuwa da kai sai ka ƙaru ba kai kanka ba ka ƙari kanka ba balle ka ƙari wani domin jahili bai ƙarar kansa ma a addini balle har ya ƙarar da wani shi yasa aka ce aljahilu fa mauta qabla mautihim wal alimuna fa in matu fa ahya'u su jahilai mace suke tun ma kafin su mutu dama matattu ne su kuma malamai sun mutu ma rayayyu ne yanzu ibnu kasir mai wannan tafsirin da muke karantawa yana tun jiyar su yanzu karantarwarsa ce wani ke ke ke karantar da ko amma yanzu yana ina ya rasu raye su yanzu mu kuma ga muke kam ido kuru da rai amma ba ma aikin da yake yi aikin da yake yi yanzu ba mu yi masu littattafan na da suka tattara mana hadisai shi muna ta fama su kuma ba su nan ma sun rasu amma suna ta karantar da bayan Allah al'adimu na su malamai raye suke ko jahili kuma yana nan yana yawo akan doron kasa amma gawa ce don ba ta da amfani shi ma kansa bai karar kansa sai dai an kare shi sannan kuma balle ya kare wani akwai matsala wallahi ka yi kokari ka samu gudunmawar da za ka ba addini kafin ka mutu ka yi kokari ka ga ka ɗauki himmar cewa in Allah ya yarda na ba da gudunmawa kar ka ɗauka haka kawai kai ka zauna ba gudunmawar da za ka ba addini ka wanda zai yi tasiri ka tafi jiki kawai mm-hmm. kar ka yarda da wannan don haka matattu da masu rai Allah bai daidaita su ba don haka kai ma ba za ka iya daidaita su ba ba daidai suke ba inna Allah ya inna Allah yusmi'u yasma'u man yasha'u Allah yana jiyar da wanda ya so wa ma anta bi musmi'in man fil qubur amma kai ka isa ka jiyar da wanda yake cikin kabari eh to mutumin da yayi nisa a kabuci yayi nisa a al'ada kamar yana kabari duk yanda kai ba zai fahimce ba babu yanda za a yi kuma mutum ya mutu yana kabari ka zo kana ta ke na na'am zai ji amsa to ba za ka iya ji yadda mutumin da yake cikin kabari ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce. ko wannan ayar ta ishi masu zuwa kan kabari suna kiran mai kabarin ai <laughs> eh don Allah ya ce baka isa ka ji yadda shi kiran ka ba ba zai ji ka kiranka da kake yi ba balle har ya amsa maka har ma kuma idan ma ya ji ka ba zai amsa ba a wani wuri ya ce irin wa'annan da kake kiransu ba za su ji ba in ma sun ji ba za su amsa ba to waye ya kamata ka kira sai ka kira Allah subhanahu wa ta'ala in anta illa nabiyyi kai ba wani ba ne banda mai gargadi aikin ka gargadi wanda ya halaka yi zurfi a kafurci ba kai saka dawo da shi musulunci ba in illa iyaka dai ka masa gargadi wanda ya gane ya bi fanima wanda bai gane ba kai dai ka isar da sakon Allah Allah ke mu a ah, ayoyi da yawa waɗanda suke wazirai na wannan aya da muka karanta wanda awa man kana maitan yanzu mutumin da ya zama matacce fa ahyaynahu muka raya shi allah da nuran muka sanya masa haske mushi bihi fil nafi yana yawo da wannan haske cikin mutane yana yin daidai kamar matsalubu gurmati kamar wanda misalin sa shi kullum yana cikin duhu kawai laysa bi kharijin minha kuma ba ya da ranar fita daga wannan duhu to kazalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun kamar haka ne aka gyara wa kafirai irin aikin da suka kasance suna aikatawa ba sa iya bari kai kai ne su ganka kawai kai din ne baka waye ba shi yasa kai ma har kake wannan fade fade rashin wayewa ne yake damu

manya masu girman kai eh waɗanda suke kane kane a garin su ce su ne manya ba naɗi ba ne daga Allah su suke kane ne wurin kawar su ce su ne shugabanni a kabe a masu barna a kalkariyar liyan kurufiya don su rinka yin makirci a cikin alƙariya. wa ma yamkuruna kuma ba wanda makircin zai shafa sakamakon makircin su illa bi anfusihim ce ga kawo wa ma yashkuruna ba sa ji ko a jika sanda suke wannan makircin su sun dauka suna yi wa waɗanda suke wa alhali kuma kansu suke wa makirci ba wasu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna ba mu aiko ba fi qaryatin a cikin wata alƙarya min nadirin ko wani mai gargadi illa qala mutrafuha ba ce sai majiya daɗin gari. manyan gari masu faɗa a ji sai sun ce inna bima ursiltum bihi kafiruna sai mu ba mu damu da irin wannan shirmen naku ba yawa mu ba ruwanmu da wannan abun da kake cewa an aiko ka haka za ka yi wani manzo in yazo zo manya-manyan ba sa yadda su ne suke taruwa su zama mala'u ya ta kira ya ayyuhal mala'u ya ayyuhal mala'u mala'u mala'u za ka ga farko ba sa yadda manya da bari kam za ka ga idan manzo ya zo talaka ne za ka ga suna shiga shan gefe shan talaka shan talaka shan talaka su rinka zuwa suna danji suna ganewa a hankali a hankali to talaka da talaka talaka da talaka talaka da talaka randa suka taru da yawa to sai shugaba ne ya gashe shi ba ɓacewar shugabanci to zai kama makirci wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin sai su rinka kulle kulle Allah sai ya kulle kullin sa kuma kullin Allah ya fi nawa karshe sai kaga annabawa sun ci nasara su suna nan suna tingaho da girma sun kanai na ibada gefe gefe duka kuma an tsara da ba su sani ba sai can su ji kawai tsibiri ya rubuta da Allah subhanahu wa ta'ala yake haka muke umurtar kariya abin nan muke aiko kowane manzo sai a samu musu mutrafiha masu jin daɗin gari sai ka ji suna cewa in na bi bima ursiltum bihi kafiruna wa qalu suka ce nanu aktsaru amwalan annabcin haka kawai ake yinsa sa da kai ka zo ka ce wai kai ne annabi manzo Allah ya aiko ka muna nan ba mu fi kuɗi ba mu ne ba masu kudi mu ne masu mulki inda annabci ne ai da cikin mu za a samu wani ina ba da alhaji wani ne ya faɗi haka da sai a yarda ko honorable wani ko ranka ya dadewa ne kaga da za a yarda amma kai wanda ko duriyar ka ba a ji a gari na anu gashi mu ne aksaru amwalan muka fi kudi wa auladan muke da manyan 'ya'ya masu matsayi a gari masu fara'a ji wa ma hannu bi mu'azzabina to mu azabar da kake faɗi fa ba ma ciki ka je je ka gargadi talakawa yan ka za a musu azaba mu yanzu har akwai wanda zai zai mana azaba mu ba mai mana azaba wai su ba a musu azaba sun wuce azaba Allah ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryati haka dai ba mu taɓa aikowa ba kafin kai ya Rasulullah cikin wata alƙarya min nazirin wani mai gargaɗi illa kala musu rahuha inna wajadna aba ana ala umma sai ka mu fa mun tarda iyaye da kakanni muna da addini yauwa muna da addinin inna wajadna aba ana ala umma umma ana addini mu muna da addinin mu da muka tar da iyaye da kakanni kar ka kawo mana ne a gari wa inna ala atharihim muqtaduna mu kuma mu inda iyaye da kakanni suka bi nan ne abun koyin mu gurbin da suka taka nan za mu ta don haka annabcin ka ba zai karbi abun mu ba Allah ya kare to shine anan Allah subhanahu wataala ta'ala yake wa law tara idhil zalimuna fiko ko mawqufuna inda rabbihim kai to ina ma wayannan azzaluman da zaka gani sanda za a sai da su gaban Allah rannan girma ya kare rannan an je gaban Allah ga wanda aka rena din kuma sun zo da matsayi ga kuma wayanda suka sadu da rashin rabo su ba su bi annabawa ba sun bi shugabanni kangararru ga su kuma an je gaban Allah walau tara ina ma da za ka gani izin zalimuna sanda waɗannan azzalumai mushrikai mawqufuna inda rabbihim an tsaida ku wajen ubangijin su ranar tashin alkiyama yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawli ko hmm. Sake yana maida wa sashe magana rannan ba girmamawa me bi yanzu kan zagin wanda ya bi yake shi ma wanda ya aka binin yanzu zagin wanda ya bi shi yake rannan ba girma ana zagin juna ya kudun lazina su bi'iku su wa'ina raunana mabiya suna cewa lillazina takbaru suna gaya wa'annan wa'anda suka yi girman kai suka ce su ne shugabanni suka ce laula antum ƙananan nan suke ce wallahi ku dai ba don ku ba da kunna mu'minina mu kan da mun masu imani ne mu rashin sa'an mu da muka tarda su wallahi muka bi su ba don ku ba mu kuka yi ku ku kai ruwa kuka yi tsaki ka hana mu sakat ba don ku ba dai da mu imani za mu laula antum ba don ku ba da kunna mu'minina wallahi da mu masu imani kuma haka ne yawanci za a gani za a ga yawanci mutane suna da bukatar a karantar da su addini waɗansu sun kanainaye sun hana sun kuma yarda su nan din sun bi su su kuma wancan sun nuna su sun tsora su aka muguwar hanya to sai an je ranar gobe kiyama sai su rika ce da su laula an tu wallahi ba don ku da kunna mu'minina mu dai da za mu bi mai wa'azin nan da mun zama masu imani kalan ladina sabbaru sai manyan su ce lillazina tuzifu ga waɗannan da suka raunana ana na sadada na kuma ne guda mun zo mun tare mun hana ku kuje ku shirya ne eh mun hana ku shirya ne ba da aku, bayan da shirya ta zo mu muka je muka kange muka hana ku bal kuntum mujrimina na ku kuma dai da ma miyagu ne su ma miyagun ne ai su wane da wane mun hana ma amma su ai ba su ji mu ba sun bi shiriyar to don haka kar ku sake cewa mun muka hana ku wa qala allazina stud'ifu amma duk da haka rauna nan suka ce a'a suna faɗa lil ladina tasbaru ga wayannan manya bal suka ce a'a ba wai kun kange mu bane makarul laili wan nahari makirce makirce da kuka sa mu a gaba kuka rike yi mana dare da rana makircin yini daban makircin dare daban kullum ba dare daban ba rana daban kwatancen da za ku yi mana na banza daban da rana na da daddare daban kullum har kuka hankalin hankalinmu har muka ɗauka su kamar wani abu ne ƙarshe sai muka bar gaskiya muka bi su. makarun wannan wan nahari iz ta'muruna na sanda kuke ta makirci kuna umurta mu an nakfura billahi mu kafurce wa Allah wa naj'ala lahu andada mu rinka sanya wa Allah kishiya sai muka yarda muka yi kai ashe mun bi muguwar hanya ba mu sani ba gashi yau da mu da ku duk ba mai taimakawa mu Allah ya kare mu irin waɗannan ayoyi suna da ban Irin su ne su shugabannin sai Allah ya ce da su to ku ku ɗauki dakon kaya ninki biyu da ku kuka yi makircin ku ne ya hallafa su sannan kuma su ma suna da nasu dakon wale ya hamilanna asqalahum wa asqala ma asqali a nan ne shugabannin za a dora musu dako ninki biyu ga nasu zunubin ga zunubin hallakar da wani sai a dafta musu kai kuma da aka hallaka ka din ba wai an sallame ka bane naka dafan yana nan za ka dauna ka kuma su shiga gaba kai ma ka ji sai ku tafi wuta Allah ya kare mu don haka kar mutum ya ɗauka, tun da ni badda ni aka yayi ni ba komi da komi a wa min awzari allazina yuwillunahu za su ɗauki wani ɓangare na nauyin zunubin waɗanda suka fata bi ghairi ilmin suka ɓadda su ba tare da ilimi daga littafin Allah ba ba da ilimi daga sunnar manzon Allah ba ya kamata duk mutumin da zai nutsar da kai ya kwatanta maka to kaji daga Qur'ani zai baka dalili daga sunna zai baka dalili to ka bi shi wannan ba za ku yi jayayya da shi ranar gobe kiyama ba in Allah ya yi daren nan kam masoya za ku tashi الأكلاء يومئذ بعضهم buhun عدو إلا إلا المتقين domin duk wasu masoya a duniya wanda suka rayu suka kulla soyayya in dai ba da akan takawa ba ne to ranar kiyama gaba zai dawo al'akillahu masoya yau izin a wannan rana ta tashin alkiyama za su dawo maƙiya abokan gaba illar na sai waɗanda suka rayu a kan takawa su kan za ka ga suna rungumar juna suna taiwa juna maraba maraba suna barka barka salaman salaman Allah ya dakar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ce, wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana su wayannan kafiran kenan shugabanni irin wanda suke inkarin annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa to wai me yasa in dai har da gaske ne aikowa za a yi ai da ya kamata a laula unzila alaina almalaiika me yasa malaiku ba za su zo ba su ba da shaida ai ya kamata Muhammadu da malaiku su zo in mun kariya ta ga mutiya a gaskiya ne mu ne shaida auna rara na ko kuma mu ga ubangiji da ga kar ku da muni na turo shi wai ko dai mala'iku su zo su ba da shaida ko kuma Allah da kansa ku gaishe? kafin nan ne sannan sai a tabbatar to ga wannan duka sun fashe za a jefa a ainihin zukatan mabiya domin a rutsar da su karshe sai da suka zo suka ce to qur'ani da wa'ayi da annabci ba gaskiya ba ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam girma kawai yake nema ya ga ya tashi maraya ba ya da wasu iyaye wa yadda suke tsayayyu shi yasa yake neman hanyar da zai bi ya zama wani ai don da annabcin Allah zai aiko a nan da sai dai a samu wani babba daga cikin mutanen makka ko ɗaya daga cikin mutanen ɗa'ifa hmm. da nan ne sai a zama eh lalle da gaske ne wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce me yasa ba a saukar da qur'ani ba akan ɗaya daga cikin wayannan manya manyan mutane wa'anda suke ɗaya daga cikin wa'annan alƙaryu guda biyu ko dai ɗaya daga cikin mutanen makka ko kuma ɗaya daga cikin mutanen ba'ifa da sai a samu wani mutum babba wanda yake da kima sai a ba shi annabi to da sai mu bi la'anannu wa inda Allah ya la'ance su su suna nufin wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam din ba komi bane bai kai a ba shi annabi ba shi yasa wata aya Allah ce wa idza ra'aka allazina kafaru kafirai har ma in sun ganka in yattaki zu ko in yattaki zunaka illa huzwa sai ka tafi rike ka da iskilanci sai a rika nuna ka hmm, a hazar lari ba sallahu wa kula ku dube shi ku dube shi wai wancan shi ne manzon Allah eh wai shi ne Allah ya aiko manzo ka ji ba Allah ya tsawo haka al'amarin rayuwar duniya ta. yanzu haka don kana matakin ka ka rike addini kana bullo ustaz ya eh, ustaz ta fa yana zuwa ya ustaz ta eh, ustaz to ai Allah ya riga ya zaɓi kayansa kuma zaɓi shi Allah in ya tashi zai zaba ba wai sai ya duba a fada ba ba sai ya duba a gidan kuɗi ba ba sai ya duba a wani gidan asalin gari ba a kowa ma ki bayinsa ne inda yake so nan yake aje annabcinsa shi ya alamu aisu ya jalo risala ya san inda zai aje manzancin sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake inna allaha astafa min walad ibrahim isma'il Allah da ya duba daga cikin zurriyar annabi ibrahim sai ya zaɓi zurriya in gefen ƴaƴan isma'il wasafa min bani isma'ilu bani kinana a zuriyar isma'il ya sai zabi bani kinana ka ya zaba daga cikin banu kinana haular banu kinana wasafa min bani kinana ta quraishan haular banu kinana kuma sai aka zabi haular kureshawa wasafa min quraishin banu hashim cikin haular kureshawa kuma sai aka zabi banu hashim wasafani min bani hashim annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni kuma aka zaɓe ni cikin bani hashim din ma sai aka zaɓe ni ni in Allah manzon Allah kaga Allah shi yake zaɓe a annabi sallallahu alaihi wasallam in ji dan mafuru inna Allah nazara fi qulubi ibadi yake Allah ya duba cikin zukatan bayansa kakaf fastafa eh, fastafa nafsahu eh, wato fastafahu sai ya zabi annabi Muhammad ya dubi halittarsa kakaf ya duba wace zuciya ta tafi tafi wace zuciya ce ta kyau tafi wankuwa sai dubi zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓe shi fa ba a sahu bi risalati sai ya aiko shi da wannan manzanci thumma nazara fi qulubi ibadi bayansa kuma sai ya dubi zukatan bayansa gaba ɗaya tun daga lokacin da aka fara halitta har zuwa halittun da za su zo ƙarshe ya ga suwaye ne suka fi tsafta suka fi ƙoƙari suka fi tsarki in zaɓa masa sahabbai Allah ke bayan da ya darje ya zabi annabi sallallahu alaihi wa sallam, thumma nazara fi qulubil ibadi na ya zuji zukatan bayi ba da kalbi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. bayan zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam fa wajada qulubi ashabihi khairu qulubil ibadi da ya tarda zukatan sahabbai su abubakar su umar su usmanu su aliyu su talha su abu ubaida su abdurrahman ibn auf Sufad ibn Abi Waqqas da shauran sahabban sannan sai ya ga su ne suka fi sarkin zukata sai ya zaba masa su suka ga sama sahabbansa suka zama su ne waliyan farko waɗanda suke ɗamfare da manzo wanda ya fi kowanne a cikin manzanni sai suka zama su ne waliyai waɗanda suka fi kowane waliyi bayan annabawa bayan annabi mursali babu wani bawa da za ka kira shi waliyi har a ce ya ƙara sahabban masu Allah don Allah sai da ya darbe, sai da ya darbe. yanzu su ne waɗannan fa da kake ji ana cewa waliyai mu koyi da su su ne sahabban Allah wanda sai da Allah ya darje ya zabe su ne ai ake ta yin bikin su ko eh. to su waɗannan mai ba mu taɓa karanta sunayen su ba ma a Qur'ani ko a hadisi su wannan ai manzo Allah da yi magana a wayannan su ne Allah ya magana a su ne ya ayyuhal ladina amanu su wanda yake na'am sai da suka amsa ya amsa eh? don su ne suka tari qur'ani da suratinsa in ya zo daga bakin jibrilu ya fada zuciyar manzo Allah ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suke karɓar shi saboda su aka zaba su ne na farko ya ayi allazina amanu kuma su ne waɗanda Allah yake laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara su ne waɗannan bayi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan har duniya ta tashi idan da duk za ku taru ku ciyar da sadaka kamar dutse dutse zuwa su mutu ko wani abin da ya kama da zuwa su wallahi ladan da za ka samu bai kai ladan sahabi na ba ya ba da rabin tsari rabin tsari wanda zai bayar baka isa ka samu ladan sadaka sai din tsari na sahabi ba don su ne wanda Allah ya fara darjewa a kansu faja'alahum wizara'a nabiyahu ya zaɓe su sai suka zama su ne waziran annabi sai ake khalifa na farko da ce Abubakar khalifa na biyu a ce kuma khalifa na uku a ce usman khalifa na hudu a ce ali ibn abi talib khulafa rashidin ko wayannan su ne wanda ba ko tantama kowa in karanta da Allah dan aljanna ne waliyin Allah ne ba ka fara da za amma wancan da wancan da wancan in karanta wallahi ganganci kai garaje Daidai ka yi mutu zaton alkhairi zannu bil na khaira haka in ka rantse mini ni kake ni wallahi tallahi wali ne dan aljanna sai garaje sai dai kamun zaton alkhairi in na rantse na ce kai wallahi tallahi wali ne dan aljanna nayi garaje sai dai ma zaton alkhairi an gane ko sannan ba dama ka ce kuma ba wali bane to yau ka samu wahayi ka gane ba wani ba yaushe kuma ka samu wahayi wani ne amma idan akwai annabi shine ake masa wahayi sai ce wannan dan aljanna ne wannan dan aljanna ne ya ga dama kuma mai kokarin cikin sai ce wannan dan wuta ne kamar yadda an yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana taya yana taya ya ce dan wuta ne ba Allah kar ku damu kanku ana taya wani shi ce kuna damun kanku akan dan wuta dan wuta ya rasulullahi sai dan wuta ne kari ku hakan aka yi da kaburai suka yi mai rauni ya kasa kuri sai ya kasa kansa Haka ya gama zama kafi to wannan aiki ne na Allah zuwa annabawa su ne suke ware wannan suke wannan tabatse ne wannan halakace ne wannan kuma zabatse ne wannan sai in akwai wahayi in babu wahayi kuma to ka tsaya akan wa'anda Allah ya riga ya faɗa lokacin da wahayi yake nan sauran fa ka mutu zaton alkhairi duk wanda ya mutu yana kaza dan aljanna duk wanda bai bar imaninsa ba dan aljanna duk wanda ya mutu baya shirka dan aljanna to babu yanda za a ka shaide ni ina shirka ko ba na yi ko ba yanda za a shaide ka kana yi ko ba ka yi amma zahirin ka zan yi aiki da shi ba taba ganin wani yayi shirka ba ina masa zaton alkhairi za ka iya cewa baka taba ganin yi shirka ba kana mun zaton alkhairi amma ai nahanu na'lamu biz zawahi ya yatawalla sarari mu muna aiki da zahiri ne Allah ke yake cikin sirri mutane da yawa wani sai in an kama shi sai a yi mamaki <laughs> wai an kama shi a makabarta yana tonon kabari yayin kuma da rana za ka same shi babban da daddare zai fita ya je kan ruwa ya kifa ƙwarya mai itatuwa itatuwa da yadda bar ma kabuwa ya yi kulun botansa ya komo gida da rana ya sa rawani ko ba ko ba ku taba ganin an zub da wani abu akan mahalar hanya ba ba ku taba gani an zubar wa tururuwa da shi ba <laughs> eh wata tsaniya a can kafin ta zama gidaje turare gari kaza me me da ana zubarwa a can wajen unguwar da akwai wanda ya tar da kaza mai rai ya dauke ta shi ba yi tsoron ba abin da ya sa shi kuma wanda ya zo ya sake ta sai ta aihuwa ga turare ga wasu abubuwa gari goro mene za ka je ana ta kuma idan ka bincika ka bincika ba wai ma ba ne arna a'a wai mai suna musulmi ne zai wannan aiki kaga wannan wani abu ne wanda yake yin sa daga shi sai Allah da rana baka san shi ba to da haka waɗannan sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne waliyai tabbatattu kuma su ne Allah ya darje kamar yadda ya darje ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya darje ya zaɓe su suka zama wizara a mataimakansa kuma sun isar da taimako matuƙa sun taimakawa wa addini domin Allah ya faɗa a cikin Qur'ani azziruhu wai yuqiruhu shi nan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah ma fi wujuhihim min athari min athari sai ce zalika masaluhum fil taurari. wa masaluhum in injili kazar'in akhraja shaba'ahu kaga sai aka kwatanta su wannan kwatance na farko haka yake a cikin linjila abun nan a cikin attaura a cikin linjila kuma aka kwatanta su kamar tsiro ne da farko in ya fito za ka sake ka zo kana ciccirewa wani ka ci tuge shi ka yadda shi ya yi shahada sai ka kyale wani tana gaba komi ba ne a ce dan hakin da kare na wata rana shi zai ne ma ido haka aka yi kai wasu abai sun ko kamar ɗan tsiro da rauni ƙarshe sai suka rinka tashi suna yunkurowa suna yunkurowa suna girgijewa fasta galaga wa ala kuti karshe sai ka ga wannan tsoron ya girgije ya kafa saiwo ya daidaita akan karansa yuti gudurra sannan kuma idan makotsai gona ya zo daga nesa zai tsaya na kallon gonar kayu ba ko ba gaba ne sahabbai da farko tsoro ma ake ji a je wajen manzon Allah sai an zagayo sai ga sun zama rumfa sun zama runguna in an hango su duhu sai a ce ta ga mutanen Muhammadu ta yanzu ku ake tsoro to haka liyaziza bihim al-kuffar hmm. sai Allah ya haka don ya bakanta ran kafurai da kuma an bakanta din kuwa Allah ya taimake mu wayannan fa su ne sahabbai Allah ne yake faɗi sun yi kaza su ne kaza sun yi kaza su ne kaza duk wani misali da za a bada a aya ko dai a ce ta sauka akan arnewa ne ko ta sauka akan sahabiwa ne na'am qur'ani kenan kamar yadda arnen yanzu bai isa ya kaburkin da zai je lungun da arnen farko ya je ba to haka kuma muminin yanzu bai isa ya kamo muminin farko ba hmm. su ne fa wanda Allah ya ambace su yake as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wannan fa ka gani karfi ya jinjina muku jinjina muku yace radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa rabu anhu su ma sun yarda da abin da ya ba su kaga wayannan duka su ne sahabbai Allah ya taimake mu lokaci yayi har ma mun ce mu tambaya ko to da tambayoyi kamar ma lokaci ya zo da ba wa inda suka yi tambayoyin hakuri ba ku faɗa mana lokaci ya yi ba